wanda ya yi daidai da uku ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za mu tashi aya na talatin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون kafin a fara yin tafsiri akwai tambayoyi kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa shek lafiya mai amfani malam ya hukuncin saka turaren wuta da azumi a masallaci bisa babi na lalura masallacin ana yin bayan gida na haya ana yin bayan gida na haya a wannan wurin shin malam idan ka kunna turaren wuta ka yi laifi ko yare to farko tukuna yaya hukuncin kunna turaren wuta ma gaba ɗaya ma a mahanga na musulunci laifi ne shi a ƙa'ida na musulunci kunna turaren wuta domin a kore wari akwai matsala ba matsala ballantana kuma ya zama to a sanya shi a masallaci to shi ina ganin shi a tunaninsa idan ana yin azumi kamar shi yana ganin kamar in ana azumi haramun ne a kunna turaren wuta to babu wani nasi ta kusa ko ta nesa da ta nuna cewa haramun ne a kunna turaren wuta in ana azumi ina ba ta gane wannan to ba haramun ba ne wato a kulle turaren wuta in ana yin azumi ko ana azumi ko ba azumi misali to tambayar da ya yi ya ce a bisa lalura idan mutum ya kunna turaren wuta saboda kasancewar masallacin akwai irin bayi din nan na haya kuma bayi irin na haya din nan za ga lokaci in ana yin wannan bayan gida za ka rika jin warin kashi to kuma gashi bayin kila yana kusa da masallaci ne kila warin yana dan bulbulowa haka to yaya hukuncin a kunna turaren wuta ai wannan shine ma inda ya fi halarta ko eh shi masallaci duk abin da mutum zai yi don ya kusar da ainihin cutarwa ga al'umma ya aikata shi tunda masallaci waje ne na haduwan al'umma kuma manzon sallallahu alaihi wasallam dama ya kan a gina masallaci kuma ya ce a tsarkake shi sannan kuma a tsarkace shi saboda haka yana da kyau a ringa sanya turaren wuta a cikin masallaci domin kusa da ainihin karni na gumi ko wari wanda zai iya tasowa Allahu a'lam tambaya ta bi malam menene bambancin yaƙini da garanti bambancin yaƙini da garanti to bambanci shine bambancin turanci da larabci shi yaƙini larabci ne shi wa abu da rabaka ta ya siya kal yaƙini an gani menene latarawunna aljahim thumma latarawunnaha ayna alyaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im yaqin garanti yaƙin yaqin shine garanti da turanci da Hausa kuma tabbas wato shine ma'ana yaqini sakankancewa abinda aka sakankanci an gane wannan ko to shine abinda yake ne bambanci tsakanin yaqini da shakka Allahu a'lam to assalamu alaikum Allah ya ƙara ilimi da fahimta Dan Allah to da Allah fadakarwa ina ɗan faɗakarwa ga masu rubutu in za a rubuta sunan Allah a daina rubuta shi da ƙaramin leta a gani ko a wajen bature ya ɗauki rubutu da ƙaramin leta ba ƙaramin laifi ba ne in za ka rubuta proper noun in za ka rubuta sunan ɗan adam ko suna dai wanda yake mai daraja haka an gani to za ka mafi yawan mutane musamman mata in za a rubuta sunan mutum namiji ko sunan ma wani dai mai daraja sai a rubuta shi da ƙaramin leta to a ƙa'ida laifi ne da girma ballantana kuma a ce sunan Allah an gani ya kamata mutum ya rubuta sunan Allah ga ainihin ƙaramin leta ya yi gaggawa ya tuba zuwa ga Allah domin a cikin islamin masu rubutun sun ce laifi ne nau'i ne na wulaƙanci in ka rubuta sunan Allah da karamin laifa to ba Allah da muke bautawa wa kana nufin gunki haka wani suka faɗa to so haka a daina rubuta sunan Allah da karamin laifa a farko ya ce dan Allah menene hukuncin wannan maganar da wani malamin bid'a ya faɗa wannan maganar da wani malamin bid'a ya faɗa ya ce idan ɗan izala ma'ana idan ahalu sunna ya shiga aljanna to ɗan ma zai shiga in kuma bai shiga ba to su kuma za su yi wa Allah zanga-zanga a gari a za su yi wa Allah zanga-zanga domin su ne akan a kan ɗan izala su ne terrorist a kan wai ɗan izala ya shiga aljanna a gane wai garin shi ɗan ya shiga aljanna da ɗan izala ya shiga aljanna allahu wa ala rubutun da bai fito da kyau gari a gane to wannan ya ce menene hukuncin abu? cewa wani malamin bid'a ne yake cewa ainihin a ah, ya ce bai hukuncin idan wai malamin da malamin bidiya ya ce idan dan izala ya shiga aljanna to dan ma zai shiga sun ko bai shiga ba to sun za su yi wa Allah zanga-zanga to to wannan magana dai ina ganin baya bukatar wani ƙarin bayani cewa wanda ya faɗi wannan magana shi ma ya san abin da ya faɗa ta adalci kawai ya faɗa ne saboda tsananin gaba da ɗan izala yana tsananin adawa da ɗan izala sai faɗi wannan magana na fata gani amma mutumin da zai ce wato karar shekar da ɗan izala ai na ganin shi kanshi ya san bai ma kanshi adalci ba na fata gani wannan kira saboda yadda ɗan izala ke musu raddi ne suna musu raddi to wannan raddin yana ba su haushi shi yasa su ma suka yi rashin adalci suka rufe ido suka nuna cewa gara dan da ɗan izala kuma in har ɗan izala ya shiga aljanna wai za su yi ma Allah zanga-zanga to ai faɗin wannan magana akwai karancin ladabi ga Allah subhanahu wata'ala kuma wanda ya faɗi wannan magana ana ce mai tsoron rinta ka ce wai in Allah bai shigar da wani in Allah ya shigar da wani aljanna za ku yi zanga-zanga ai Allah ta'ala an ce la alu amma yaf'al Allah ta'ala ba a tambaya shi duk abin da ya aikata su ake tambaya in Allah ya ga dama ya shigar da shi aljanna ya ka iya ballantana idan aka hada tsakanin shi da kai wane ne ya fi cancanta ya shiga aljanna hmm? kai da kake ɗan biri'a ka kauce ma sunna shi kuma ya riko da sunna kai kuma kana gaya wa Allah idan Allah ya shigar da ahlus sunna aljanna kai za ka yi zanga zanga to kai a wajenka kenan abin da yake daidai shine Allah ya shigar da dan a aljanna eh? Allah ya shigar da mai zajin tafai aljanna Allah ya shigar da mai kafirta matan annabi ya shigar da shi aljanna eh? mutumin da ke cewa ƙur'ani bai cika ba sai a shigar da shi aljanna shi kuma mutumin da ya ce sahabban manzan Allah mutanen kirki ne kuma yake cewa matan manzan Allah mutanen kirki ne alƙur'ani littafin Allah ne saukake ne ba halitta ba an gani to wannan mutumin kuma ka ce wai in Allah ya shigar da shi aljanna za ka yi zanga-zanga an gani wannan ko ka ga irin waɗannan maganganu maganganu ne wanda ke fitowa a bakin jahili wanda bai yi karatun addini ba wanda ya karatun addini ya kamata duk abin da yake da alaka da Allah in mutum zai faɗa ya faɗe shi cikin ladabi da mutunci Allahu a'lam to um, malam don allah ina son a ganar da ni gaskiya menene mazhaba kuma yaushe aka farar da shi kuma ya halatta riko da shi to wannan bawan allah ya ce dan allah yana son a ganar da shi gaskiya menene mazhaba to abin da ake zama ba a mahanga na larabci shi ne fahimta makaranta in an ce mazhaban abu hanifa ana nufin fahimta na abu hanifa makaranta na abu hanifa mazhabu malik fahimta na imamu malik makaranta na imamu malik har zuwa dai karshe to a ɗauke dai mazhaba ana nufin fahimta ne to yaushe aka farar da shi kuma idan aka ce mazhaba kamar yadda muka ce makaranta ne yaushe aka fara da makaranta to dangane da abin da ya shafi mazhaba zance na gaskiya zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a magana wata mazhaba ba a cewa mazhaban abubakar mazhaban umar mazhaban usman mazhaban aliyu duk ba a ambatan wayannan abubuwa a zamanin sahabbai hakanan zamanin tabi'ai ba a ambaton wani mazhaba cewa mazhaban katada mazhaban mujahid mazhaban aqa'u bin abi ba ko abin da ya kama da wannan duk ba a ambaton mazhaba na tabi'ai a zamanin su ba a san da wani abu mazhaba ba bi ma'ana makaranta ce bantacce mai fahimta iri kaza to an fara sanin mazhaba ne a ƙarni na uku ƙarni na uku shine zamanin tabi'i tabi'i shine ƙarnin su abu hanifa imamu na malik imamu shafi'i da sauransu a lokacin da aka fara sanin mazhaba an gane wani ko malami zai yi karatu da kuma yana da ainihin ƙa'idojin shi na ishtihadi to malami yana da makaranta yana karanta da ainihin ɗalibai kuma sannan yana da ƙa'idojin na ishtihadi wanda ya yi iya ƙoƙarinsa gwargwadon abin da ya fahimta na ilimi ya gina wannan ƙa'ida ta saboda haka an samu ainihin makarantu da yawa a zamanin tabi'i tabi'i shine akwai akwai akwai ainihin mazhaban Abu Hanifa akwai mazhaban Malik akwai mazhaban shafi akwai mazhaban ahmad akwai dai mazahib da yawa ban da su amma waɗannan mazhabobi guda hudu su ne suka shahara kuma malaman sunna gaba ɗaya suka ce waɗannan mazhabobi guda hudu su ne mazhabobi wanda ainihin duniyar ahalus sunna ta sallama musu sannan kuma tana musu kyakkyawan yabo na alkhairi sannan akwai wasu mazhabobi wanda su ma an sallama musu din amma ba su shahara kamar wayannan mazhabobi ba to tambayar da ya yi cewa yaushe aka farar da su to mazhabobi sun faru ne a ƙarni na uku saboda kowane malami ya buɗe makaranta yana karantarwa a wajen karantarwar shi yana da wani fahimta wanda ɗayan ba shi da shi to wannan fahimtar da yake da shi ɗayan ba shi da shi shi ne ake cewa mazhaban wani shi ne kaza a ce mazhaban wani shine ya halatta a yi shafa kan gumfi haban wani bai halatta a yi shafa akan gumfi ba haban wani in za a shafi kai ana shafa ne daga farko har ƙarshe haban wani shi kuma za ka iya shafar ko da ainihin wani gefe ne na gashi kaga wannan fahimtar malamin kenan ina fatan gane wannan to anan wajen ya tambaye mu ya halatta a yi riko da shi shin ya halatta a yi riko da tun da fahimtar wani malami ne sannan kuma makarantar wani malami ne a nan wajen a mazhaba inda ya mazhaba ne na malaman sunna wanda aka san su da riko da ainihin littafin Allah da sunna kan fahimtar magabata an gane ku ya halatta a yi riko da su yanzu kamar waɗannan mazhabobi guda hudu da aka kawo misali mazhaban abu hanifa mazhaban malik mazhaban shafi'i mazhabobi ne wanda duniyan ahalin sunna sun yarda da su an gane wannan ko babu wani malami da yake inkarin waɗannan mazhabobi guda uku. an gane ko ya halatta ka yi karatu karkashin ɗaya daga cikin waɗannan mazhabobi ko kuma ka karanci mazhabobin gaba ɗaya dukansu gaba ɗaya suna kan shari'a an gane idan muka dan duba lissafin shehu dan godiyo Allah ya fasa rahama ya usunna ya dan yi bayanin da zai zama na ishara kan wannan yana cewa a cikin ya usunna shafi na bakwai yana cewa qultu kadin aqadal ijma na ara al-mustahidina kullaha masalikun ilal janna yace hakika ijma'i ya riga ya kullu cewa lalle ra'ayin malaman nan mujtahidai dukan ta gaba daya hanya ne zuwa ga aljanna an gani hanyar su Abu Hanifa hanyar su Imam Malik hanyar su Imam Shafi'i hanyar su Imam Ahmad hanya ne zuwa ga ina aljanna wa turuqun ila alkhairat sannan hanyoyi ne zuwa ga alkhairai faman salaka min ha tariqan wasalahu ila ma wasalu ilayhi haqqan duk wanda ya shiga hanya daga cikin wannan hanya na waɗannan manyan malamai waɗannan hanya za su sadar da shi zuwa ga inda suka sadu da shi waɗannan hanya za su sadar da shi zuwa ga inda suka sadu da shi wa man adala anhu wanda ya kauce daga wannan hanya yake babu ruwanci da waɗannan hanyoyi ila lahu suqan za a ce mai nisa daga rahama nisa daga rahama kuma ji wannan kaga na wajen shehu dan gudu ya nuna mana Allah ya masa rahama cewa wato ijma'i ya riga ya kullu cewa an yadda wato cewa wato ra'ayin wayannan malamai hanya ne zuwa ga alkhairi to ya hukunci mutumin da yake sukan su sai da so dan bodo ya nuna mana hanya ne zuwa ga alkhairi in an samu wani mutum yana da awan shi ahlus sunna ne amma yana sukan wayannan malamai mustajidai za mu dauke shi ahlus sunna za mu dauke shi dan salafiya a ce mutum yana da awon salafiya yana suka abu hanifa yana da awon salafiya yana suka malik ko yana suka Shafi, ko yana suka ahmad ko ɗaya daga cikin mujtahidai za mu ɗauka wannan ya kauce ma hanya na sunna wannan ba ɗan salafiya ba ne an gane wannan ai to saboda haka ya ce duk mutumin da ya shiga hanya ɗaya daga cikin hanyoyin nan za su sadar da shi zuwa ga inda wa'ancan manyan malamai suka sadu da shi idan ko mutum ya kauce musu za a ce masa nisa daga rahama nisa daga rahama an gane wannan ko sai ce a wa yajuzu takaliduhu fi kulli ra'ayi yana halatta mutum yayi takalidi da su mutum ya rataye da su a cikin kowane ra'ayi idan wayannan malamai suka bada fatawa yana halatta kai riko da su a cikin dukkan ra'ayi illa ma khalafa dastal qur'an aw dastal hadith awul qawaid awul ijma awul qiyas al-jali yana wajaba wato kai taqlidi da wayannan manyan malamai in sun bada fatawa kai ruku da shi sai dai abin da ya saba man nassin qur'ani ko ya saba man nassin hadisi ko ya saba ma ijma'i ko ya saba ma qiyasi bayyananne fat an ka fahimta a nan wajen idan kana da kwakwalwa kuma ka yi karatu da ka fahimta shin fahimtar wayannan malamai yankan wuka ne idan suka bada fatawa wato duk fata wanda suka bayar daidai yake da ƙwar'ani da hadisi cikin kowace matsala ko kuma ana iya samun dacewa kuma a samu kuskure shine abinda da ciwo dan gudu ya nuna mana dole ne a yi takalidi da su a cikin kowane mai ra'ayi sai dai abinda ya saba ma nasin ƙwar'ani kenan za su iya bada fata wanda ya saba wa mai nasin alqur'ani za su iya bada fata wanda ya saba ma nassin hadisi za su iya bada fata wanda ya saba ma nassi na ijma'i ko qiyasi aljali bayyana dai amma abinda malaman sunna suka yi ittifaki shine wa'annan bayan Allah su Abu Hanifa su Malik su Shafi su Ahmad Allah ya musu rahama wato ba za su taba da gangan su saba ma nassin Qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko qiyasi ba in kaga sun saba an dan samu zamiya ne ba da gangan ba kuma ana fatan Allah ta'ala zai gafarta musu ina fatan gane wannan to kun ji magana da shau dan gudu ya faɗa to tambayar da dan uwa yayi ya halatta riko da shi ya halatta zaka iya riko da mazhaban Abu Hanifa zaka iya riko da mazhaban Imam Shafi'i zaka iya riko da mazhaban Imam Imam Ahmad da sauran mazahib amma inda gizo ke saka shin za ka kulle kanka ne gaba ɗaya a cikin ra'ayin malamin ko kuma za ka yi aiki da magana shi dan godiyo shi ne tambaya mutum zai kulle kanshi ne ya ce ni ba malike ne ciki da waje duk abin da maliku ya faɗa ba bincike eh? ni ba malike ne ciki da waje duk abin da maliku ya faɗa ba bincike zan yi riko da shi shi a nan wajen ni ahalus suna ne ko dan bidiya yato wane ne ahalus suna ni ba Maliki ne amma idan maliki yayi wani fatawa ya saba ma nassin qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko qiyasi duk da na san ba da gangan bane a nan wajen zan nema masa gafara in dauki nassin qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko qiyasi na yi kuskure anan na yi daidai ko kenan idan idan ku fahimce ni da kyau ya halatta in ce ni ba Maliki ne amma ba na asubanci. idan imamu malik ya ba da fatawa zan yi riko da fatawan sai dai fatawan da ya saba ma nassin qur'ani ko nassin hadisi ko ijma'i ko qiyas an gane shi wannan magana da aka faɗa ba wai da ka aka gina shi ba an gina shi ne shi ma kan nassin alqur'ani ko fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa ba sai idan kuna jayayya cikin wani abu kuma da shi zuwa ga abu hanifa ko zuwa ga malik ko zuwa ga shafi ko zuwa ga ahmad ko zuwa ga ibn hazam ko zuwa ga wani ba duhu ila allahi wa rasul kuma da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo amma ba da sharadin in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe an gane ko ashe idan jayayya ya jayayya kai ya dau zaki ana ajiye ra'ayin kowane malami sai a koma zuwa ga asali idan jayayya ya jayayya ana ajiye ra'ayin kowane malami ya koma zuwa gabe to wannan fi da salafiya in an ce malam wani ya ce malam wani ya ce suna da bambancin ra'ayi to sai mutum ya duba a cikin ra'ayin nan wanne ne ya fi ƙarfi sai aiki da ayar nan allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah su ne wanda suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi kyau sun saurari maganar abubakar radiyallahu anhu da maganar umar da maganar usman da maganar aliyu kowanne ya bada fatawa daban-daban sai ya dauki wanne sai ya dauki mai a ahsana su ne wanda suke riko da magana suke sauraron magana sai su yi riko da wanda ya fi kyau ba a ce Allah zina ya sami una aula, fa ya una a ba hanifa ba allazina yastabi'una al-qawla fa yastabi'una malikan ko fa yastabi'una shafi ko fa yastabi'una ahmad haka kace fa yastabi'una min sai su buwan da yafi kyau idan maganar abu hanifa shi yafi kyau ka aje kowanne ra'ayi ka dauki nashi idan maganar malik yafi kyau ka aje kowanne ra'ayi ka dauki nashi an gano wannan ko da abin da ya kama da wannan ulaika allazina hadahumullah masu wannan fahimta sune wanda Allah ya shirye su wa ulaika hum ulul albab wa'annan su ne ma'abuta hankula duk mutumin da idan ana jayayya baya ta'asibanci zai duba ina gaskiya yake to wannan shine wanda Allah ya shirye shi shine ma'abucin hankali an fahimci wannan ko to ina fatan dan uwan da ya tambaya menene mazhaba na gaya masa ma'anar mazhaba a takaice kuma yaushe aka farar da shi wato kusan bayan karni na biyu amma kuma yaushe aka fara ta'assubanci da dalili makauniyar biyayya bayan karni na uku bayan karni na uku ne aka fara mutum ya rike ra'ayin mazhaba daya ya ce babu ruwanci da hadisin annabi duk ingancin shi an gane ga hadisi ba inganta sai ce babu ruwanci da magana annabi duk ingancin shi kaga wannan karamin dan kala kaso ne mutumin da ya ce babu ruwanci da hadisin annabi duk ingancin sa babu na da bukari babu na da muslim duk ko ina aka samu hadisi in dai ya saba ma ra'ayin mazhaba na a wurgar da shi to wannan ya fara shiga cikin aqidar talaka wa ya billah ko fahimci wannan ko to Allah ta'ala shi da mu akwai sauran tambayoyi dangane da wannan amma saboda lokaci so da ka za mu yi ƙarin bayani akan shi muka zo kan shi karatun da muka yi jiya mun ga irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake magana dangane da ainihin mala'iku Allah yana gaya mana su mala'iku duk da cewa mutane ne masu daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya ce daga cikinsu cewa lallai shi abin bauta ne kuma bayan Allah sai Allah ya ce fa zalika najbihi jahannam kazalika najzi zalimin to wannan za mu saka masa da jahannama kuma haka muke saka ma azzalumai to in muke duba zahirin zai ɗauka mala'iku za su iya shiga cikin wuta kuma za su ɗauka cewa ila mala'iku za su iya cewa su abun bauta ne a bauta musu karatun mu na jiya mun warware wannan al'amari cewa wannan abun ba zai yiwu ba Allah ya riga ya gaya mana siffan mala'iku cewa la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku ba sa saba ma Allah ga abin da ya umurce su sannan kuma suna aikata abin da aka umurce su su mala'iku to mutanen da ke da wa'annan sifa babu yadda za a yi su ce a zo a bauta musu mala'ika ya ce a zo a yi masa sujada ko mala'ika ya ce a zo a yi masa ruku ko mala'ika ya zo ya ce a zo a yi masa kaza wani nau'i na ibada ko a yanka dabba da sunansa in za ka yanka dabba ka yanka dabba da sunana shin mala'ika jibril zai faɗi wannan in ya faɗi wannan ya san ya ɗauko haƙƙin Allah ne ya ba ya ba kansa in za a yanka dabba da sunan wa ake yanka dabba ƙul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa zalika umirtu wa ana awwalul muslimin an gani kace lalle sallata da ibada ta ta yanka ashe yanka ibada ne idan mutum ya yanka dabba sai ya kira sunan mala'ika ko ya kira sunan waliyi ko ya kira sunan shehi ko ya kira sunan kaza sai yanka wannan dabba ya zan mushe wanda kuma yayi wannan yanka ya yi in za a yi yanka ana yanka ne bismillah wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alayhi wa innahu lafisq an gane ko wato kada ku ci abinda ba ambaci sunan Allah ba duk abinda aka yi yanka da sunan mala'ika ko sunan annabi ko sunan wani wali ko sunan wani gunki wannan dabba ya zama mushe kuma ka bauta ma wannan abin da kai yanka da sunan shi na fatan gane wannan a sallah ki lalle sallah da ibada ta ta yanka da rayuwata da mutuwata duk tana nan zuwa ga Allah ubangiji salikai la sharika la Allah ba shi da tarayya a wajen sallah in za ka yi sallah Allah kaɗai kake da sallah a gani Allah ba shi da abokin tarayya wajen ibadan yanka haka wajen tsarin rayuwa na da kuma mutuwa wa bi zalika umirtu da haka aka umurce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon wanda ya miƙa wuya ga wannan al'amari an gane wannan ko ashe mala'iku ba za su taba bauta ma wani Allah ba ko ba za su taba umarni a bauta ma wani Allah ba misali to sai Allah yake ce mana awalam yaran lazina kafaru shin ashe kafirai ba sa gani annas samawati wal arda kana taratakan cewa asali da sammai da kasai asali sun kasance da amanna ne da da sammai da kasai sun taba kasancewa da a hada suke fa huma sai muka rarrabe su daga baya da ba a rarrabewa tsakanin sama da ƙasa da da sammai da kasai sun kasance da anana suke manna suke sai muka zo muka rarrabe su waje alna min alma'i kulla shay'in hayy sai muka sanya duk wani abu rayayye daga ruwa duk wani abu da yake rayayye a duniyar nan gaba daya yana buƙatar ruwa an gani babu wata halitta rayayya a duniyar nan da za ta iya rayuwa ba tare da ruwa ba ba zai yiwu ba afala yu'minun shi ba za su yi imani ba mun sanya daga daga ruwa duk wani abin da yake raye mun sanya shi daga ruwa an gani. shin ba za su yi imani ba Allah yake tambaya to kaga wannan aya din da Allah yake cewa awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataknahuma ashe kafirai ba sa gani cewa asali da sammai da kansai sun kasance da anana suke amanna suke sai muka zo muka rarrabe su an gane ko to wannan kawai ya isa a ce kafirai su yi imani da Allah subhanahu wata'ala su bi sakon da manzon Allah ya zo da shi to malamai ma abota ilimi sun yi ma wannan aya wajen fassara wajen guda uku ko hudu menene ma'anar lallai sammai da kasai da sun kasance amanne daga baya Allah ya raba su me ake nufi da shi shi ne aka ce abin ake nufi da su a nan wajen lallai sammai da kasai da can suna manne ne a nane ba ka iya rabe sama daban ƙasa daban a haɗar suke sai allah ta'ala daga bayan sai ya ware su sashe daga sashi, ya ware sama daban ƙasa daban sama aka yi sama da shi ƙasa kuma ƙasa amma da can gaba ɗaya suna manne ne a farkon halitta an gane wannan ku a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha rafa'a samkaha fa sawaha shin ku ne kuka fi tsanani tsananin girma an gane ku wajen halitta ko sama Allah yake tambayar dan adam da ku da sama wane ne yafi girma waye fi tsanani wajen halitta sai Allah ke to sama ne ko to banaha Allah shi ya gina sama Allah shi ya gina ta kuma rafa'a samkaha fa sawaha Allah shi ya daga rufinta kuma ya daidaita ta shi kenan sama asalin sama da da ƙasa suna haɗe ne ba a rarrabe su daga baya ne Allah ya zai rarrabe su an gane wani ko to wannan shi ne fassarar farko awalam yaran na kafaru annas samawati da arda kana taratakan fa basaknahuma ashe kafirai ba sa gani cewa lallai sammai da ƙasai a da sun kasance da amma na suke daga bayan sai Allah ya ce sai muka rarrabe su muka rarrabe su daban-daban an gani sai Allah ya sanya sarari a tsakani an gani tsakanin sama da ƙasa akwai sarari tsakanin sama da ɗaya da sama na biyu akwai sarari an gani sannan fasara na biyu lallai sammai da ƙasai lallai sama lallai sammai sun kasance sama ne guda ɗaya da can sammai gaba ɗaya sama ne guda ɗaya babu wani sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har zuwa bakwai kawai a dunkule sama ne kawai guda ɗaya sai Allah ya zo ya rarrabe su ya sanya suka zamanto sammai bakwai an gano wani shi ne ma'ana fasarwa gunda ta ba a samawati ya daidaita su huwa allazi khalaqa lakum ma ardi jami'an sun stawa ilar sama fasawahunna sab'a a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim kaga huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta muku abinda ke doron kasa gaba daya duk abinda ke doron kasa gaba daya Allah ya yi shi ne dan amfanin ku sun masawa ila sama sa'annan sai Allah ya dumfari sama fasawahunna sab'a a samawat sai ya halice su sai ya daidaita su sammai bakwai kenan asalinsu ba ba bakwai bane a dungulan suke an gane ko bayan Allah ya halicci abin da ke doron ƙasa sun masa wa'ila sama sai Allah ya dumfari sama ya nufi sama sai ya daidaita su suka zamanto sammai bakwai da can annas samawati wal arda kana tare ta kalli da sammai da kasai sun kasance da a dungulan suke amanna suke an gane wani ko. sai Allah ta'ala sai ya rabe su wato abin nufi a nan wajen wato sammai da sun kasance kawai sama ne guda ɗaya sai Allah ta'ala sai ya bubbuɗa su ya sanya suka zama to sammai bakwai haka nan ƙasai da su ma da ƙasa ƙasa ne guda ɗaya daga bayan sai Allah ya sanya ƙasa ya zambe wa min al-ardi mithla hunna yatanazzalu al-amru bainahunna Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna Allah shi ya halicci sammai bakwai ƙasa shi ma misalin ta sama ne shi ma ƙasa shi ma ƙasa bakwai ne an gane wannan ku? to anan wajen ga-ga? Allah ta'ala da can sama guda ɗaya ne ƙasa ma guda ɗaya ne amma daga baya sai Allah ya bubuɗa sai suka zama to sammai bakwai ƙasai nawa kasai bakwai wannan shi ne fahimta na biyu a sana fahimta na uku lallai sammai sun kasance da wato amanni da sammai sun kasance amanni sammai bakwai gaba ɗaya da amannin suke babu wani rami an gane wani ko wato ma'ana sun liƙe wa juna sai Allah ta'ala sai huhu da su Allah ya tsatsaka su saboda ruwan sama ya rinka zuba kenan da sammai gaba ɗaya suna amanda ne a gani babu wani gurbi da ruwa zai iya fitowa daga baya da Allah ya halicci duniya sai Allah ya huhu da su Allah ya huhu da ainihin sammai domin ruwa ya rinka zubowa daga gare shi sai Allah ya huhu da su ya bubu da su domin ruwa ya sauka sannan ita ma ƙasa ita ma da ta kasance a liƙe an gane sai daga baya wato da ƙasa a liƙe ne shuka baya fitowa a gare ta a farko ba za a iya shuka shuka ya fito ba daga baya sai Allah ta'ala ya huhuda ta ta inda shuka zai iya tsorowa an gane wannan ko to wannan shine fassara na uku to akwai fassarori da yawa da malamai suka yi almuhim dai wato lallai sammai da kasai da can ba haka suke bayan da muke ganin su yanzu daga baya ne Allah ya mayar da su yadda muke ganin an gane wannan ko to shine Allah yake cewa waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy mun sanya daga ruwa duk wani abin da yake rayayye duk wani abin da yake rayayye mun sanya shi daga ruwa shi ma wannan malamai sun bayyana sun mai fasara wajen guda uku an gane wani ko in muna so mu duba cikin tafsiri na al'allama ibn tafsir ko tafsiri na alimamul al'urdubi don imamu al'urdubi yana cewa a imamu ibn tafsir wajen an lamin alma'i kulla in hai ai asalin kullin a haya minu ai asalin dukkan rayayyu gaba ɗaya daga ruwa ne dukkan abubuwan da suke rayuwa a duniyan nan asalinsu daga menene daga ruwa sannan imamul al'urdubi allah ya masa rama yana cewa waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy wato mun sanya daga ruwa duk wani abu da yake rayayye yace salatu Ya yace akwai fasarori guda uku a wajen malaman tafsiri na farko annahu khalaqa kullu shay'in min al-ma lalle Allah ta'ala ya halicci komai daga ruwa duk wani halitta na duniyar nan daga ruwa aka halicce shi wanda ya faɗi wannan magana shine Imam Katada daga cikin salaf na biyu hibdu hayati kulli shay'in bil ma na biyu ba ana nufin wai duk wani halitta an halice shi da ruwa bane a abin da ake nufi duk wani halitta ana tsare rayuwar shi ne da ruwa babu wani halitta da zai iya rayuwa in babu ruwa shin wani halitta ne rayayye zai rayu babu ruwa mun san shi dan adam ne ko aljani ne ko wane ne zai rayu ban da ruwa ba zai yi ba suna fata gane wannan to ka tambaya ashabul kaf wa'anda suka rayu shekara 300 a cikin kogo shin suna shan ruwa wala bi tufi kafihim salasa mi'atin sinina wa zadu tis'a sun zauna a cikin kogo su wa'annan samari shekara 300 suna cikin kogo ku ƙara hadda tara wa'annan bayan Allah samari ne da suka zo suka guji ainihin sarkin garinsu sarkin da ke kiransu zuwa ga shirka mai kiransu zuwa ga bautan gunki su bar bautan Allah suka yi masa fara'a an gani sarkin ya sa a nemo su domin ya tirsasa su akan su kafirta su kuma wa'annan samari suka nuna fa cewa lannada nada huwa min dunihi ilaha laqad qulna idza shadada ba za mu taɓa kiran wani abin bauta koma bayan Allah ba in har muka yi haka lalle mun faɗi magana mai wuce gona da yin ba zai yiwu ba haɓuna yi ƙauma na taka zo min duniyi alif wa'annan mutanen mu sun riki koma bayan Allah matsayin alloli suna bauta musu laula ya atuna alaihi laula ya atuna alayhi bisu dalil bayyin me yasa ba za su zo da hujjoji bayyanannu ba kenan duk abin da zaka yi na addini ka ringa yin shi da me hujja kada ka yarda a rinka gina ma hukunci da ka a'a komai hatu Burhana, kuma in kuntum sadiqin an gane wannan ko to anan wajen shine nake tambaya wa'annan samarin sarkin da ya ga san mai bara'a sai ya sa a kamo su su kuma sai suka gudu da suka gudu ana ta neman su da su da ainihin karnukan su sai suka je suka boye a cikin wani kogo da suka boye a cikin wannan kogo suna so bayan wani lokaci idan kafafuwa suka ɗauke su samu su gudu su bar garin sai Allah ya sanya musu bacci an wa warabar na alaƙo lobidin in samu da sauran wato su nan Allah ya sanya musu bacci wayannan bayan Allah suka yi bacci mai tsawo har shekara 300 har da tara suna bacci to a cikin wannan shekara 309 din nan shin suna cin abinci shin suna shan ruwa to ya aka yi suka rayu bayan an ce waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy mun sanya daga cikin daga ruwa duk wani abu rayayye Ta ce wannan ana kiran shi mu'jiza ana kiran wannan karamatul auliya Allah ya nuna mana shi mai iko ne akan komai dan adam ba zai rayu ba sai da ruwa amma Allah a cikin ikonsa yana iya rayar da shi ko babu ruwan ana kiran wannan sunnatullah an gano wannan ko wata dan Allah karshe yake zalika min ayatillah wannan yana daga cikin alama na sabuwan Allah alama na ikon Allah subhanahu wata'ala an gano wannan ko to kila kamar yadda ɗan Ahmadiyya daga cikin dalilai da suke tabbatar da kore dawowar annabi isa ya ya suna cewa annabi isa ba zai dawo ba daga cikin dalilansu na kore shi akwai wannan wadda an namin alma'i kulla shekin hai mun sanya daga ruwa duk wani abu rayayye to annabi isa in an ce allah ya daga shi zuwa sama yaya za a yi ya rayu babu ruwa kuma ai an ce sama babu iska yaya za a yi da sama babu iska ba oxygen yaya za a yi dan adam ya rayu a can wajen annabi isa wannan ke nuna annabi isa ya riga ya mutu ba zai dawo ba an fa amai jona ko kaga Allah ta'ala wanda ya rayar da ashabul kahf shekara 300 ba ci ba sha kuma suka farka daga bacci an gane ko da suka farka ba su tsufa ba sun farka suna matsayin samarinsu sun dauka ma kamar irin sun yi bacci ne sun farka irin kamar irin awa ɗaya ko awa awa biyu kawai irin kayi bacci ka ɗan abin nan suna farkawa kawai sai suka suka je neman abinci suka ɗauki kuɗin garin kuɗin da ake amfani da shi tun zamanin wancan sarki daga yanu suka je za su yi biyayya to wallahi wannan kuɗin babu wanda ma ya san da wannan kuɗin an so a kama su a matsayin yan kowanne ki wannan sun kawo mana wani kuɗi za su yi biyayya wayannan ba mutanen kirki ba ne sai da aka bi diddigi suka ba da labari cewa su din nan gashi gashi gashi gashi gashi ba ce babu wanda ya san abin ma sai wani kaka da kaka wato irin kakannin irin tsofaffin da wanda sun daɗe a duniya ke ce ya taɓa tunawa an taɓa yin wani sarki ana kiran shi kaza kuma lalle haka ne abin ya faru an taɓa ba da labarin wa'annan samarin kuma yanzu wannan ai ashe Allah ta'ala in ya ga damar zartar da hukunci kawai yana cewa ne kun fa yakun ba abin da ke gagaran Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko a to shine ma'ana wato ana tsara rayuwar kowane abu da ruwa ne na uku wanda Allah min ma'i sulb mun sanya daga ruwan tsatso ruwan kwankwaso kwankwasan namiji mun sanya kullu shay'in hayy kowane abu rayayye duk wani abin da yake rayuwa yana rayuwa ne tsakanin ainihin ruwan kwankwaso mani a gani falyan zurin insanu min kulika kulika min ma'in da dik dan adam ya duba daga mai aka halice shi kulika min ma'in da dik an halice shi daga ruwa mai tunkudowa ruwan nan mai ya kharuju min bayni sulbi wa tara'i ruwan nan yana fitowa tsakanin nan kwankwaso tsatso da kuma ƙashin kirji an gane ko kwankwasan namiji da kuma kirankarmai na mata a nan ne ruwan ke fitowa kenan duk wanda yake rayuwa yana rayuwa ne da mani an gane dan adam ne ainihin hada aljanu gina ko da dabbobi da sauransu an gane wannan to duk wannan fasara gaba ɗaya malamai sun yi a cikin a cikin wayannan fasarori wani fasara ne ya fi inganci shin zai yi a ce duk wani rayayye duk wani rayayye gaba ɗaya da mani aka yi shi amma aka ce rayuwar duk wani rayayye yana rayuwa ne da ruwa kaga wannan abu a riga an tabbatar da shi babu wani rayayye da zai rayu sai da ruwa Allahumma sai dai in babu mu'jiza ne in babu mu'jiza ne Allah yana iya keta al'ada an gane wannan ko to wannan ba abu mamaki bane wannan Allahu a'lam نعم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم من سنة أدورا كذا daga cikin abin da ya kamata bayan Allah su san lalle akwai Allah kuma su yi imani da shi su bauta mai shi kadai kansu mai shirka Allah ya ce mun sanya a doron ƙasa kafaffun duwatsu duwatsu kafaffu tabbatattu an tami da bihin don kada ƙasa ya ringa mai raurawa da su an gane ko kada ƙasa ya ringa girgiza da su wanda Allah fi hasi jajan subulan ko muka sanya matafiya matafiyan nan ne muka sanya hanyoyi gashi nan dan adam wani zai tafiya ya je ya je saudiya ya fita can wani za shi ƙasar iraki ya fita can za shi ainihin iran ya je can za shi amerika ya je can wato allah ya sanya hanyoyi kala-kala duk ƙasar da za ka je akwai hanyar da zaka ka bi don ka je wannan ƙasa din shi ma wannan yana daga cikin ayoyin allah wajen allah fi hafi jajen mun sanya matafiya shine hanyoyi an gane wannan fijajen din shine subulan ya yahtadun ko wala la'alla za su iya shirya su gane hanyoyin tafiya in za su yi tafiya in za ka je gari kaza za ka bi waje kaza ka yanka waje kaza sannan ka kai waje kaza akwai irin wannan hanyoyi a ƙasa akwai irin wannan hanyoyi a sama ko in an shiga jirgin sama yanzu shi pilot din yana amfani da map ya gano ga hanyar da zai bi ya je saudiya ga hanyar da zai bi ya je kasa kaza ga hanyar da zai bi ya je kasa kaza idan ya kuskure wannan hanyar da ya kamata ya bi din to wannan jirgi ya bace kenan a sama idan kuma ya kuskure ba shi da wannan map din ya tafi to zai yi tare to a sama har ya mutu dan babu lokacin dawowa to Allah ya sanya hanyoyi a sama ya sanya hanyoyi a ƙasa an gane ko saboda in kun bi ta hanyoyin nan za ku samu shiriya zuwa ga cimma inda kuke zo ku je an gane wannan ko to kaga wannan wani mujiza ne wani abun mamaki ne misali wannan magana da aka ce an sanya ƙasa ya zamanto tabbatacce Allah ya kira ya kira duwatsu rawasiya wato duwatsu an kafa su irin kafa wanda suke rike mai ƙasa suke hana ƙasa ya ringa shine ma'ana an tami da bihim mun sanya a doron ƙasa mun sanya duwatsu kafafu wanda suka zama to kamar turke game suka zama kamar turke ga ƙasa waje Allah fi ha tijajan subulan la'allahum yahtajun na'am وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون إذا ما لم ساينس ya ɗauko ma wanda ko maganin malamin geography ya ɗauko ma wannan magana kan ƙasa ɗin nan maganar duwatsu irin yadda duwatsu suka zama to turki da suka rike kasa in yayi maka bayani za ka ƙara gamsuwa da ainihin imani da Allah subhanahu wata'ala an ce duniya gaba ɗaya mafi yawan ruwa ne ba wannan duniyar mafi yawa ruwa ne an gane wannan ko kuma abin da ya rike ainihin ƙasa kaga ƙasa baya tun juya, baya girgizawa da ku shi ne duwatsun da kuke gani inda babu duwatsun nan duniya zai rika sangar-sangar an gane wannan ko to in ka samu malamin geography kake dan Allah ina so kai mun kyakkyawan bayani kan wannan magana na Allah shi ma zai ce ma da gaske Allah ne ya faɗi wannan magana dan in kafiri ne zai ɗauka kila ƙarya ne sai ya karanci ƙur'ani Allah ya riga ya faɗa tun shekara ɗaya da wani abu an fahimci wannan ko saka akwai ilimin jogarafi a cikin Alƙur'ani. akwai ilimin ainihin science a cikin alqur'ani kun gane wannan ko Allah ya sanya wannan ƙasa ya zama zuwa zuwa zaman to turki domin su riƙe mana ƙasa kada ƙasa ya ringa tangal-tangal an gane ko, to amma gobe kiyama fa in ya zo gaba ɗaya Allah zai nike ƙasa ƙasa zai zama kamar gari a kwatarar sama'a a mere kwatarar jibala ta sabu ha jami'atan bahiyar ta murru barar hawa za ka ga ainihin duwatsu manya-manyan duwatsu kana tsammani irin daskararru ne wanda ba za su iya narkewa ba gobe kiyama iya zo fahiyar ta murru barar hawa za su wuce irin wucewan jirgiji yawma tamurul jibal wa yawma bi wa tamurul bi yawma tasirul a yawma tamurul sama'u mawra wa tasirul jibal sayra duwa sun za su tafi za su zama kawai kaman kaman gari kaman irin iska din nan kawai din su abin nan an gane ko sai Allah ya ce waje annan sama a mahfuza sai muka sanya sama ya zama to kuma abin tsarewa Allah ya sanya rufi wanda yake abin tsarewa wahum an ayatiha uridun amma duk da haka mutane sun bijire daga lura da abin mamaki da ke cikin sama ya kamata mutane su riga mamakin sama sama din nan gashi an sanya shi rufi ne a saman amma kuma an tsare shi daga faduwa ba zai faɗo mana ba shin wannan ba abin mamaki ba ne to da menene aka rike sama da har baya fadowa waje annan sama a sakafan mafuza mun sanya sama ya zama rufi abin tsarewa daga fadowa ba zai fado ba wa yumsiku sama'a an taqa alal ardi illa bi wato Allah ya ce mun rike sama Allah ya rike sama kada ya fado kasa sai da izinin sa Allah shi ya rike sama dan kada ya fado kasa inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin lalle Allah ta'ala shine yake rike sammai da kasai kan su fado kan su daga inda suke in ko suka fado suka gushe duk duniya ba mai iya rike su waye zai iya rike su babu to kaga wannan kawai ya isa dan adam yayi imani amma ɗan adam yana kallon sama baya ko mamaki ma baya cewa yaya aka yi wannan sama ya tabbata wa ya tabbatar da shi yaya ya tabbatar da shi in dai mutum na irin wannan tunani to zai kara imani Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum zamu nuna musu ayoyinmu a sarari da kuma kawukan har sai ya bayyana ga dan adam cewa lalle Allah gaskiya ne an gane ko kaga wannan din yana nuna mana haka to a a wata aya Allah yana cewa Allahu allazi Allahu allazi rafa'a samawati bi eh, menene abin da ya rike sama sama baya fadowa Allah ya ce Allahu allazi rafa'a samawati Allah shi ne ya daga sama bi gairi amadin tarawnaha ba tare da wani fila da kuke gani ba babu wani fila da ya rike sama da kuke gani shi akwai filan ko babu shi da ce ba tare da wani fila da kuke gani ba to kila fila ce akwai filan ba a ganin shi ne kuma babu wani filan da idan kuma zai gani babu shi na fata gane wannan to kaga wannan ya nuna mana Allah ne ya rike shi saboda akwai sanda wasu yan bid'a suke cewa ku kuna cewa wai Allah ku yana reto a sama Allah ku kaza kaza kaza in an ce Allah yana sama al'arshi yana sama kaza kaza yadda kuke cewa to idan an ɗauke al'arshin ba, in kun ce Allah yana sama al'arshi to idan an ɗauke al'arshin an ɗauke kursiyun in babu saman to idan Allah zai kasance ina fatan gane wannan wai irin an kawo irin hujjan nan wanda an gama da kai wanda babu yadda za ka yi ka amsa ina fata gane wannan in ka ce Allah ya daidaita ka al'arshi to kafin a samu al'arshi ba suka ce musu kafin a samu al'arshi Allah bai gaya mana inda yake ba da ya gaya mana inda yake da mun gaya maka to mu ahlus suna ba ma kwaice da zakara yau da Allah ya gaya mana cewa kafin kafin halitta al'arshi ga inda nake da mun gaya ba amma Allah ce mana yayi inna rabbakumul lahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai da tsarsai cikin kwanaki shida sannan sai bai sannan ya daidaita akan al'arshi kenan a yaushe ya daidaita akan al'arshi bayan ya halicci sammai da tsarsai cikin kwanaki shida kafin ya halicci sammai da tsarsai cikin kwanaki shida ba Allahu a'lam ba mu sani ba ba mun huta ba to yanzu tun da kun ce yana sama al'arshi kenan ya dogara da al'arshi ne sai mu ci a'a shi kan shi ban tambayi da kasai ya rike tambayi da kasai inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi ya rike samai da kasai shi ya rike samai dan kasu gushi wa yumsiku samaa an taka alal ard to Allah fa shi saman da muke gani Allah ya rike shi sai ko ku ce wai wai Allah ta'ala da ya daidaita kan al'arshi wai wane ne ya rike Allah wannan wannan an san darajar Allah kuwa Allah mai iko ne akan komai ba Allah babu abin da ya gagare shi Allah kuma fa bai dogara da komai ba Allah komai ya dogara ga Allah ne fa Allah bai dogara da komai ba Allah ya dogara da al'arshi waye dogara da Allah al'arshi ne ya dogara ga Allah Allah bai dogara ga al'arshi ba al'arshi ne yake bukatan Allah Allah baya bukatan al'arshi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk